Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, yar gari, ashe ba kina nan. <laughs> kai ne, ya kike a kwana biyu? Lafiya ya aiki. Ya mai gidanki? Hmm, ya zama <laughs> Ah, Zan iya darbashewa. Kusan mu an ratu ba. Baba, ni rana mamman ya da aminin ga. Bismillah. Ya aka ne? Ke. Dawo ta nan mana. Bari mu zanta a Ni kan tsaya mana labari da sa. Ki ga na sabuwa bace. Na ga ki. iPhone. Hmm. Bari kin zo kin zo kin yi aure wai ke kin aure. Ta nake rikewa wannan agwagwa Na aure Ki faɗa zuciya na ta buga. labari da ɗumi sa. Wai ni kan ba ki TikTok ne? Ba na komai malami na aure. na san malami kika. shi miki babban kawa auren naki. TikTok kin ga inda eh, eh, eh, su cinyan sa da su eh, ummi zizi da su zafa ba suke hawa tiktok suna wannan muna buro uba don ba wasu na ba muna buro uba ki an barki nan wanga gizo gin aure mm, mm. ga ha wa haka ai ba ga ha ba kika ce ga haka dan wa ha ga miki ji abai wani waka ma sabu ya fito wace ki san da shi bane kuna miki ki ji ai kuna ma sai da tsayuwa a ah, cashe bari ki ji waka ai shine muke yayi muka je cha

sauran sama da asosa sosa mata a sosa a mata a sosa wake ni na taho da salon baza indosa Mata ku yi tafa tafa amma fa ban in ingausa. Ku yi rawa cikin tsari amma ana yi ana susa Na ango ango mata ku yake shi da matarsa Wannan sauti makarga ta cikin sanyi Allah gatan bayi ka tsare mata kowane juyayi in ne waka kowa yana ta yi ciwo yayi har ma wasu na cewa lokacin ka ne Allah ya yi. asosa mata asosa asosa mata asosa Allah dare mu sharrin mai sharri ba shi damar suta duka mai kaunar ya ga mun zauna rabu jarrabe shi ya kwanta ka hada mu da mai ki wai wannan billahi lahi sai kin ci ubanki yanzu abin da kike yi a cikin gidan kenan ki zo ki dauko ke da ke yar ina ce ke ni eh kudu kudu eh, amma iyana suna gari na yanzu shine kika shigo min gida kika wace wani waye ne wai kika damu na ubanki ne oh Me gidan ne lammi. Tabi da dankari. Ke kuma ya kika samu wannan tabi. Kai a urfan malam baki nawa in ta fito in ta taso fitowa ba ta rukuwa sai ta kai sai ta kai karshe tabi da. Ta mu shine mijin naki. Amma ba shi yake zuwa hira ba ko? Shine yake zuwa hira mana. Ke dan Allah dan Annabi malam kai haƙuri zan faɗa mata wani abu ne. Ke tu ga ga Aliwizi ga Asabule ga dan cakwai. To an yi wannan shine dan cakwai din. Dan cakwai ko dan buskuda. inna amma na tausaya sai kin ci ubanki wallahi hey ya kai duk da dai amma wallahi wannan rawar taki ta burge ni wallahi billahi kaga ba uwa ta dauke me gida eh? me kuma kake cewa a cewa ne za ta zo ta rinka rawa ba kun yi ta ka burma mata kai ni zan karbi ta ba A'a, za ka take a a kawai ta kan namiji zaki zaki na ga magana ki a'a ba na so <laughs> nake so da ke yau sai na dau babban mataki a kanta ki shiga ɗakin nan ki ɗaga katifa ta a hankali ki ɗauko zabgegiyar wukan nan i sauri to me gida ba kawata ba ni lamba ki aikin burge ni dakata goron nan zaki ɗauko katuwa wannan ya nan isauri wannan shi aikin burge ni kai kai kai wai ke na me sunanki cinye sa maganin haɗam <laughs> cinye sa maganin wallahi sai na su ubanki a gurin nan wallahi kuwa Mai gida me zan gani? Banni kawai inda. Da na ga wayar ta hannunta. Banni rotsa mata kai. Mai gida bari mana. faruwa? Ki kokarin nan wannan shaidaniya ce. Dauko kokarin nan. Dauko kokarin nan. Wannan me sunan ki sa samun lambar ga waya ta <laughs> wallahi kin burge kina da aure ne wallahi lalima Allah <laughs> ki dauko min tabaryar nan laliba can daki <laughs> kai wallahi cinye sosai wallahi kai ba ciko ko Allah Ki cika ba ki cika kofar sai na balla miki. da ki abin nan ba kafin ki wutoci gani na ci ubanta ta waje wallahi wallahi duka ta ci duka tsiya na mata wallahi kai kawayen nan naki eh shigo daga ciki Allah ku kawayen nan naki duk masu irin wannan halin ki tara mun su a gidan nan ciwo ban su wallahi ka ce mai gida ka ji kiri eh wallahi ki tara mun su eh ran da ta kara dawowa ko na tafi ki mun waya zan dawo